وما من غائبه في السماء والارض الا في كتاب مبين babu wani abu wanda yake ɓuya ga mutane a sama ko a ƙasa face yana cikin wani littafi mabayyani wanda shine lauhul mahfuz